wanda rana ce da muke gabatar da karatu cikin wannan littafi alfikihul maliki al-muyassar wanda yau zama na uku kenan cikin ikon Allah karatunmu da ya gabata har yanzu dai muna bayani ne akan shimfiɗa ko kuma muƙaddima na wannan littafin mun fara tun daga ma'anan mazhaba idan aka ce al-mazhab me ake nufi sannan saboda wannan littafin ya danganci malikiya ne shi ne sai malam ya kawo mana usul ƙa'idodi wanda imamu malik ya gina mazahabarsa a kai wanda malam ya yi bayaninsu ta hanyar ta'arifat maksad kenan na manufar wainan adilla ɗin daga ciki akwai alkitab akwai as-sunnah akwai alkiyas akwai amalu ahalin madina akwai alistihsan akwai almasalihun mursala akwai saddin zara'i duk mun yi ta'arifat nasu wanda daga nan malamin ya cira ta bayanin sababu ta'alif sababin da ya sa malam ya wallafa wannan littafi malam ya yi mana wannan bayani in ban mantawa malam bayan ya yi mana bayanin abin da wannan littafi ke ɗauke da shi ko yake kunshe da shi malam daga ƙarshe ya ce cikin hanyar shimfiɗa ko bayanin wannan littafin ya bu waɗansu hanyoyi kamar haka ko shafi na biyar wanda shi ne karatunmu na yau shi ne karatunmu na yau shafi na biyar ba na ɗaya na can ƙasa daga nan za mu fara shafi na biyar an wajen shafi na biyar can ƙasa za ka ga nambobi guda biyu ko akwai nomba 1 akwai nomba 2 to nomba 1 din nan za ka ga a can ƙarshe malam ya ce wa fi zalika ko wa fi sabili zalika salaktu mayali salaktu mayali mun ga wajen ya ce wa fi sabili zalika sautin ya yi ƙarfi ne ok ya yi ƙarfi ok a haka ok ba a ko sautin ne ya ɗanta zai yawa a haka ya yi ko ya yi haka? to an ga wajen wafi sabi da zalika malin ya ce wafi sabi da zalika a cikin hanyar haka ya ce salaktu mayan salaktu mayan na bi ko na shiga an gane salaka ko man salaka tariqan yaltamisu minhu minhu ilman ko sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna kaga salaka yace to wa fi sabili zalika cikin hanyar haka salaktu ma yani na shiga ko na bi abin da ke biyowa zai yi mana bayani nan ba na ɗaya ce iqtasartu اقتصرت على أمهات المسائل على أمهات المسائل التي تعظم الحاجة إليها دون غيرها من التفريعات التي يطول المقام بالحديث فيها ولا تهم غير المتخصص في علم الفقه malam yace iqtasartu na takaita shine ko na takaice an gane iqtasartu na takaita ala ummahatil masaili akan manya-manyan mas'aloli an gane ummahat jigo an gane akan manya-manyan mas'aloli shine iqtasartu na taƙaitu. ala ummahatil masaili akan manya-manyan matsaloli allati waɗanda ta'azumul hajatu ilaiha buƙatuwa zuwa gare su ke girmama allati ta'azumul hajatu ilaiha waɗanda buƙatuwa suke girmama zuwa gare su duna ghairiha banda wa'insunsu, banda ƙananan matsaloli kenan ko ne duna ghairiha banda wa'insunsu. su min na daga rassa an gane saboda abin da yake ba jigo ba ka gare shi kenan ko shi yasa yace min at na daga rassa yace allati yatul al-maqam bil hadisi fiha wanda gurin yake yin tsawo da magana cikinsu an gani wanda makamin gurin yake yin tsawo da magana cikinsu wato akwai ƙananan matsaloli wanda sai haka lokacin ko wajen da za a yi bayani ko littafin sai ya tsawo a yi ta bayani a ta bayani saboda ana bayani ne a kan rassa an gane ba akan asali ko jigo ko ginshikin ba shine allati ya al-maqam bil hadisi fiya. waɗanda guri zai yi tsawo da magana cikinsu sannan kuma wala tahummu ghayra al-mutakhassisi fi ilmi al sa'annan kuma basu shafi ba su shafi wani wanda yake kos ko wanda yake banta cikin ilimin fiƙo an gani cikin ilimin fiƙo wato wanda bai keɓanta ba cikin ilimin fiƙo to uwa matsalolin ba su da muhimmanci gare shi shine wala ta hummu ghairal mutakhassisi sa'annan kuma bata shafi wani wanda yake banta ba wani wanda yake banta ba fi ilmin fiqh cikin ilmin fiqh abin da yake nufi waɗannan ƙananan masalolin an gane sun shafi wanda yake yin karatu ne cikin ilimin fiqh banda shi ba su shafi wani ba an gane shine wala tahummu ghayral mutakhassis sa'annan bata shafi wani wanda yake banta ba bata shafi wani wanda yake banta ba fi ilmin fiqh cikin ilimin fiqh akan ce takhassusun mutum kamar mutum ya je jami'a kowa yana da takhassus ko kowa yana da kwas ɗin da zai yi kwas ɗin da mutum zai shine takhassus nasa an gane wani science zai karanta shine takhassus nasa wani languages zai karanta shine shine takhassusi nasa idan ka ce al-mutakhassis wanda yake da kwas da yake yi to waɗannan mas'alolin rassa in ba wanda yake course cikin ilimin fiqh wato shi su ba su shafe shi ba shine wala tahummu ghayr al-mutakhassis fi ilmi al-fiqh sa'annan ba su shafi wani wanda yake banta cikin ilimin fiqh ba shi wani wanda yake banta cikin ilimin fiqh wa'annan tafari'at din ba su shafe shi ba an gane malam yace nan ba na biyu جماعة المادة العلمية المتعلقة بالكتاب من المصادر المعتمدة في الفقه المالكي مالك يتي جماعة المادة العلمية يتي ناتترى مادة علمي منيني مادة shine topic da ake tattaunawa akai ko topic da ake tattaunawa an gane yace to jama'atul madda na tattara madda al'ilmiyata madda ta ilimi muta'alliƙa wacce take da alaƙa bilkitabi da shi littafin wannan littafin kenan yace minal masarir daga masarir tushe ne masdar ɗin abu kamar masdar ɗin abu asalin abu inda ake ciro shi an gane tushe kamar yanzu idan an ce masadir tashri shine alƙur'ani da sunna ko su ne masadir saboda daga su ne ake zuwa ake ciro dalilai an gane to haka ma a fituhu akwai masdar al akwai al-masdar an gane al-thanawi an gane wato kamar yanzu a misali idan an ce masdar cikin fikihun malikiya masdar shine muwatta an gane irin su mudawwana masdar ne wayannan su ne almasadir al'asliya a fikihun malikiya irin su ne akhdari a shimawi iziya daga can suke ɗaukowa shi wannan masdar ne a thanawi an gane almasdar ne a thanawi an gane akwai tushen da suke ɗaukowa to sai yake faɗi a nan ya ce jama'atul maddatal ilmiyyata ya ce na tattara madda ta ilimi almuta'alliqa waɗanda ko wacce take da alaƙa bil kitabi da wannan littafin daga ina ya tattaro minal almasadir daga can tushe almu'tamada waɗanda ake dogaro gare su an gane wanda ake dogaro gare su fil fiqhil maliki cikin fiƙihun malikiya kaga irin da su muwatta mudawwana wa'ancan dai na sama ta nan ya tattara madda ilmiya din mun gane da Allah sai yace walam aqtasir fi zalika kaji yace walam aqtasir fi zalika cikin hakan ban takaitu ba ala kitabin kan wani littafi bi ainihi da ainihinsa shi ɗin kawai na tsaya wato ya ɗauko daga wancan littafi kenan daga wancan littafi bai takaitu da littafi guda ɗaya cikin manya-manya da Allah mun gane shine walam aqtasir fi zalika ban taƙaita ba cikin haka ala kitabin kan wani littafi bi ainihi shi ainihin wannan littafin shi kadai. yace ban takaita ba yace min kutubil mazhabi daga cikin littattafan mazhabar malikiya bai takaita ga littafi guda ɗaya ba sai ce kaga bal raja'atu bari dai na koma ne ila adadin zuwa wani adadi an gane ghaira qalilin wanda ba kaɗan ba ya ɗauko daga can daga can daga can kenan an gane yace minal masadir daga tushen an gane daga ginshikan daga asalin alƙadima na can da an gane na can da tsofaffi wal hadisa da kuma sababbi da Allah mun gane kaga daga can na da da kuma sababbi sai ya ce wa zalika hakan ya tabbata ne hirsan saboda kwaɗayi minni daga gare ni an gane alal hukufi kan tsayuwa alal madatul fiqhiyyati cikin madda ta fiqhu an gane fi jami'iha cikin dukkaninsu fi jami'iha cikin dukkaninsu yace kama ushiru kama ushiru kamar yadda nake yin nuni nake ishara nake pointin abin kama ushiru kamar yadda nake nuni ila hadhihi masadir zuwa ga waɗannan masadir din yace fi ba'd fi ba'd cikin shashin wa'insu lokuta lokutan a cikin littafin ka bibiya za ka ga yana nuni koma cikin littafi kaza an gane daga can na tushe na asalin mazhabar na farko-farko shi ne ce kama ushiru kamar yadda nake nuni ila masadiri zuwa wa'annan masadir ɗin asalan fi ba'dil ahayi cikin shashin wa'insu lokutan sai na uku to nan kun ga abin da ya nuna mana anan mai nuna mana nan dai abu na farko nan bawan ya ce iktasartu ala ummahatil masail ce ya takaitu akan manya-manyan matsaloli ne nan ba na farko ko wato ba komai ya tattauna cikin wannan littafin ba manya-manyan matsaloli ya takaitu a kansu shi yasa ce allati ta'zumul hajatu ilaiha waɗanda bukata ke girmama cikinsu an gane waɗanda bukata ke girmama cikinsu duna gairi haban da wa'insunsu waɗanda bukata ba ta girmama ciki ƙila ba a da su wani bukata mai tsanani bai tattauna a kansu ba an gane ya ce kaga duna gairi haban da wa'insunsu minar tafari'at na daga rassa shi ne minar tafari'at na daga rassa allati ya tulil maƙamu waɗanda gurin ke tsayi bil hadisi fiya da magana a cikinsu kenan gurin zai tsayi a ce yana ta bayani yana kuma ba wa'insu mahimman matsaloli ba ne an gane wa'insu rassa ne ba su ne asalin ba sai ce wala ta hummu su wa'annan kuma matsalolin wala ta hummu ghairal mutakhassis ba sa da alaƙa ko ba su da mahimmanci ga wani wanda yake banta fi ilmin fiqh cikin ilimin fiqh akwai nan mutum da in je jami'a kawai fiqh zai karanta kamar kamar ɗalibin shari'a ka gani yanzu a jami'a abin da na karanta shari'a ne na karanta shine takhassusi na shari'a shi ne duk abin da yake da alaƙa an gani da fikihu da ma shari'ar gaba ɗaya dan a ciki har larabci dole sai ka san ƙa'idodin larabci dole ka karanta irin adam na hau da sarf an gane da balaga duk yana da alaƙa da shi sannan mafi mahimmanci shine usulin fiqh dole ne kana ɗalibin shari'a ka san usulin fiqh saboda ai da usulul fiqh ne waɗannan yanzu duk ka'idodin da muka karanta da muka karanta irin su saddu zari'a irin su al-istihsan irin su al-qiyas duk usulul fiqh ne an gane kaga da su ne ake istinbadin su ne kamar fatanya na shiga cikin alkur'anin da hadisin kaga yana da alaka da usulin fiqh a matsayin ka na ɗalibin shari'a dole ka karanta musamman fiqhu hukuma shi ke da alaƙa da shari'ar sosai an gane to kaga sai ya ce to wa'ancan tafari'at wa'anda suke rassa an gane ba ummahat ba na masail ya ce to su saboda gurin zai yi tsayi an gane gurin zai yi tsayi shi yasa ya ce allati ya tulil maqamu bil hadisi fiha magana cikin su gurin zai yi tsayi sai ya mene menene wala hunmu kuma ghairal mutakhassis su fiye ilmin fiɗe sannan wani wanda bai keɓanta cikin ilimin fiɗe ba ba su da mahimmanci a wajensa wannan abu na farko kenan da ya nuna mana ya nuna mana cewa manya-manyan matsaloli ya tattauna cikin wannan littafi irin ƙanana-ƙanana bai bi ta kansu ba sai abu na biyu kuma da yake cewa jama'atul maddatal ilmiya almuta'alliqata bil kitab yace jama'atul maddatal ilmiyata almuta'alliqata bil kitab yace na tattara madda ta ilimi wacce take da alaka da littafin nan bil wannan littafin kenan min al masadir daga masadir nace shine asalai akwai masdar a fiqhun malikiya kamar muwatta al ne al kamar mudawwana al ne al saboda shi ne tushe duk wani wanda zai yi magana cikin fiqhun malikiya can yake zuwa saboda ne asalin na masu littafin ko na masu mazhabar irin su akhdari ashimawi iziya duk a can suke ɗaukowa an gane to kaga sai yake cewa ya tattara madda ta ilimi wacce take da alaka da wannan littafin min al-masadir al-mu'tamada daga masadir asalai waɗanda ake dogaro da su fil fiqh al-maliki cikin fiqhun malikiya an gane ta nan ya tattara yace walam aqtasir fi zalika ban taqaitu ba cikin haka an gane ala kitabin bi ainihi kan wani littafi da ainihinsa kawai shi shi kadai ya ɗebo abin da ke cikinsa banda shi ayyace bai yi haka ba an gane ya ce min kutubil mazhabi daga cikin littattafai na mazhaban malikiya ɗin bai taƙaitu ga wani littafi guda ɗaya ba ya ce bal raja'atu bari dai na koma ne ila adali zuwa ga wani adadi ghaira qalilin wanda ba kaɗan ba min masadir daga su ginshiƙan littattafan na malikiyar alƙadima na tinda da ɗaɗɗu an gane tsofaffi wal hadisa da kuma na yanzu sababbi yace wa zalika hakan ya tabbata ne hirsan minni saboda kwaɗayi daga gare ni kofi hukufi akan tsayuwa alal maddatil fiqhiyya akan madda ta fiqhu fi jami'iha cikin dukkaninsu yace kama ushiru kamar yadda nake nuni ila hadhihi al cikin wa'annan masadir din ginshikan da ya ciro abubuwan fi ba'd al-ahayin cikin shashi na wa'ansu lokuta yakan yi nuni yace a cikin littafi kaza ya dauko sai abu na uku shafi na shida kenan yace yace qasamtul bahasa yace qasamtul bahasa yace na kasa research din binciken an gane qasamtul bahasa na kasa binciken ila iddati kutubin an gane ila iddati kutubin zuwa ga littattafai masu yawa kasa abin da yasa yake cewa nan ayyace ila iddatu kutubi kutub ba yana nufin cewa irin ai littattafai haka da wannan da wannan a'a ba a'a duk a cikin littafi zaka ga an ce kamar yanzu babi na farko ce aka yi kitabu tahara an gani to haka in kai gaba ma in kai gaba zaka ji an ce kamar kitabu salah to wa'annan ka tattara su duk suna cikin littafin su ne za su zama kutu an gane ba yana nufin wai a wajen littafin a a cikin littafin ne akwai kutub din an gane in ka tattara kitabun tahara kitabun sauri duk akwai kitabun sala kitabun hajji kaga duk akwai to in ka tattara su ne kutub shi yasa yace qassamtul ba'sa qas qassamtul bahasa yace na kasa binciken ila iddati kutubin zuwa ga littattafai masu yawa wa abwabin kaji sai ce da babu kuma an gane saboda a ƙarƙashin kitab ne ake samun babu an gane kamar yanzu da yace kitabun tahara in ka zo kuma ka zo nan da yace kitabun tahara tsaya ka ji a ƙarƙashinsa za a samu bab an gane za a samu bab kamar kitabu tahara za a iya samun babu rubu an gane ko babu rubusu an gane a ƙarƙashin sa yawwa kaga nan kitabu tahara ne nan ko kitabu tahara shine nan to in ka buɗo shafi na sha tara sai ce babu rubu kaga a ƙarƙashin kitab aka samu babu an gani in ka buɗo shafi na sha tara kaga babu ludo a ƙarƙashin kitab yake to shi yasa da ya zo nan kaga sai ya ce qassamtul ba'sa na kakkasa binciken ila iddatu kutubin zuwa ga littattafai masu yawa wa abuwabi da kuma babuka yace wa wa aksartu na yawaita shine wa ak wa aksartu na yawaita min al'anawin daga topic topic an gane idan ce unwan ɗin abu kamar symbol ɗin abu shine unwan an gane wata ƙasimat da kuma kashe-kashe an gane ya kasa wannan ya ce ya yawaita shine wa aksartu na yawaita min al'anawin daga unwan unwan an gane wata qasimat da kuma kashe-kashe yace wa kana al min wara'i zalika manufar ta hakan shine wa kana al-hadaf manufar ya kasance min wara'i zalika ta bayan hakan da yayi abin da ke kunshe da abin wa kana al an gane hadaf shine manufa hadafinka me kake nufi gard naka hadaf naka kowa yana da hadafi yanzu ai kowa da ya shigo nan a masallacin hadafinsa shine mai ya zo makaranta ko hadafin kaga akwai dalilin da ya sa kai abu sai ce to nan da ce wa aksartu min al-anawi min al-anawi wat taqsimat kaga da ya faɗa ka sai ce wa kana al manufar hakan ya kasance min wara zalika ta bayan hakan da ya Ya yi. ce shi ne me tashila ardil maddatil fiqhiyyati tashila sauƙaƙa ne tashil sauƙaƙa tashila ardil maddatil fiqhiyyati sauƙaƙa bujuro da madda ta fito an gane madda ta fito watasbitiha watasbitiha da kuma tabbatar da ita an gane ko ya koma wannan wawul wawul ataf din sai ya koma wancan khabaru kana ne dama khabaru kana ne tashila dan da yace wa kana al hadafu min wara'i zalika tashila kuma mudafun ne ardil maddatil fiqhiyyah sai zama wa tasbitaha an gane da kuma tabbatar da ita fi zihinil qari'i fi zihinil qari'i a cikin kwakwalwan mai karatu an gane dalilin da yasa ya karkasa ya yawaita unwan an ya yawaita shine munfar saboda bujuro da mas'ala ɗauko da ta fito ya sauƙi da kuma tabbatar da ita ya sauƙi fi zihinil ƙari'i a ƙwaƙwalwar mai karanta littafin an gane sai namba na hudu ya ce ƙasattu fil usulubi alladhi takhruju fi al ilmiyatu lil kitabi الحدوها الوضوح في اللفظ والبسط في العبارة وربما حافظت على ألفاظ الفقهاء ما دامت تفي بالغرض من حيث السهولة من حيث السهولة ووضوح المعنى يتي قصدت na fata, ƙasattu na fata fil usulubi cikin usulubi cikin usulubi menene usulubi yanayin da zaka kawo abu shine usulubi yace to ƙasattu na fata fil usulubi cikin yanayin da zan kawo abubuwa allabi wanda takhruju fil maddatul ilmiyatu wanda madda ta ilimi ke fitowa cikin sa lil kitabi da shi wannan littafin qasadtu min al wuduha kaga shine maf'ulun bihi ai qasadtu al wuduha ne fil lafzi kaga sai ya kai shi can karshe qasadtu al wuduha ne fil lafzi wal basta fil ibarati في الأسلوب الذي تخرج فيه المادة العلمية للكتاب من غاني wato ƙasattu na nufata fil usulubi cikin usulubi cikin yanayin da zan kawo abubuwa allazi takhruju fil maddatul ilmiyatu wanda madda ta ilimi ke fitowa cikin salil kitabi ga wannan littafi na nufaci alwubuha bayani ƙarara an gane na nufaci bayani ƙara shi ne wuduh alwuduha bayani ƙarara fil lafaz cikin lafazi an gane wal basta fil ibarati da kuma shimfiɗawa cikin ibara menene ibara shi ne cikin zancen wal basta da kuma shimfiɗawa an gane fil ibarati cikin zancen yace wa rubbama hafaztu yace yawanci ma na kiyaye ala alfazil fuqaha'i akan lafiza na malaman fito an gane kaga ai a can mun yi amfani da irin lafazin malaman fito inda muka je ta'arifin mazhab din nan ko sai muka ce wa fil urfil kaga kaga wannan a wajensu ne lafazinsu ne in suka ce almazhab abin da suke nufi to sai ya ce wa rubbama hafastu ala alfazil fuqaha ce yawanci ma na kiyaye akan lafuza na malaman fiqh yace ma yace ma damat tafi bil ghardi matakar za ta cika munfar abin da ake nufi shine ma ma damat matakar tafi bil za su cika abin da ake nufi an gane min haisu suhula ta ɓangaren sauƙi za su cika abin da ake nufi ta ɓangaren sauƙi za su bayani kenan wa wuduhil ma'ana da kuma bayyanan ma'ana su wa'annan alfaz ɗin na malaman fito matuƙar za su sa a fahimci abin an gane سي نمبا نبيا يتي عند inda عند inda أنغان عند اختلاف آراء المذهب أذكر المشهور منه يتي عند اختلاف آراء المذهب يتي إنسى أنا رأيك يا إنسى أنا رأيك نمزا أرأيك مذهبهم shine inda ikhtilafi ara'il mazhab yayin sabani na ra'ayoyin mazhaban malikiyyan ma yace azkurul mashhura min kawai zan ambaci zance mashhur an gane wanda yake shahararre mafi shahara kawai min daga cikin wannan shi ra'ayoyin an gane mun gane da Allah yayin da aka samu saɓani a cikin mazhaban malikiya wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza to sai ya ambaci mashhur kawai a ciki ba wai sai ya ambaci kowanne ba an gane shi shine inda shine inda ikhtilafi ara'il mazhab yayin sassaɓawar ra'ayuka na mazhaban malikiya duk azkurul mashhura ne kawai zan ambaci mashhuri ne daga ciki yace au ma kama alayhi dalili ko ra'ayin da dalili ya tsaye a kansa an gane au ma kama alayhi dalili ko kuma ra'ayin da dalili ya tsaye a kansa warajjahahu a a'immatul mazhab limaman mazhaba kuma suka rinjayar da shi jagororin mazhaba suka rinjayar da shi mimman yu'tabaru ƙaunu daga cikin waɗanda ake izina da zancensu an gane wayo taddu bihi ake lissafi da shi ake ƙidan ya a cikin zancen da ya kamata a karɓa. an gane ba kowa da ya rinja yadda abu yake kawo zancensa ba cikin littafin ka san hata a a malama akwai wanda an eh, idan ya faɗi magana tana da ƙarfi wannan magana ko akwai wanda kuma in ya faɗi ba ta da ƙarfi to wa'anda zai ringa kawo anan wanda in suka faɗi a cikin mazhaban malikiya kamar yanzu al'imamun baji su kaga ai ba an gani a ce baji al-imam al-baji kaga wannan kowa a cikin malikiya in yi magana a zancen sa ai yana da karfi ko an gane haka dai da sauransu da Allah mun gane to kaga sai ce in dakhtilafi ara'il mazhab yayin sassabawar ra'ayuka na mazhaba azkurul mashhura minhu zan ambaci mashahuri daga ciki kawai daga cikin sa aw ma qama alayhi ko kuma wanda dalili ya tsayo a kansa warajjahu immatul mazhab jagororin mazhaba kuma suka rinjayar da shi mimman yu'tabaru qawlu daga cikin waɗanda ake lura da zancensu wa yu'taddu bihi ake lissafi da shi sai na shida yace ushiru fi ba'd al-ahayin yace ushiru zan ringa nuni fi ahayin cikin shashin waɗansu lokutan zan ringa nuni ila dalili zuwa ga dalili zai ringa nuni zuwa ga dalili fi mashru'iyyatil ibadat cikin shara'anta ibadodin ma an gane An wujubiha ko kuma wajabcin su wannan ma ibadodin dalilin da yake nuna wannan ibadodin wajibi ne to zai ringa nuna dalilin ko dalilin shara'ancin ma wannan ibadar cewa an yarda da ita a shari'a to zai ringa nuni zuwa ga wannan dalilin ya ce duna iksari ba tare da yawaitawa ba an gane ba sai ya ta kawo dalili mai yawa ba shine duna iksari ba tare da yawaitawa ba ya ce hatta yartabita an gane hatta yartabita almuslim har musulmi ya zamanto ya haɗu an gane ya haɗu ya ɗauru hatta yartabita almuslim har musulmi ya zamanto ya ɗauru ya haɗu bi nususil kitabi was sunnati da nassoshi na alqur'ani da hadisi an gane yace allazaini waɗanda huma su ɗin alkitabu wa suna ɗin ƙur'ani da hadisi imadu hadal bina'il fiqh su ne ginshiki na wannan gini na fiqhun ba an gani shine alladain waɗanda alkitabu wa suna ɗin kenan alladain waɗanda huma su su biyun su ne imadu hadal bina'il fiqh su ne ginshiki na wannan ginin ma na fiqhun kaga zai ringa nuni kenan ya ai dalilin wajabcin sallah shine kaza cikin alkur'ani ko ko kaza cikin hadisi dalilin shar'anta abu kaza aya ko hadisi ya ce zai ringa nuni wani lokacin zuwa ga wannan an gane yace wa fil khitam yace cikin rufewa kuma aqulu ina cewa wa fil khitam cikin kullewa kuma aqulu ina cewa inni qad bazaltu inni qad badaltu ghayata juhudi yace hakika ni na zuba matukar kokari na inni qad badaltu ghayata juhudi yace hakika ni na zuba matukar kokari na likai yakhrujal kitabu saboda littafin ya fito fi hada saubi cikin wannan yanayi an gane cikin wannan tsari a sahal wanda yake mai sauki almuyassar abin saukakewa yace tafi a bihi kullum musulmi saboda kowane musulmi ya amfana da shi Ya ce, wala adda'il kamala ba na da cika. a ce komai na kawo shi ɗari cikin ɗari Ya ce, ba na wannan da'awar ne, wala adda'il kamala yace bana da'awar cika ya ce wa hasbi ya ce ya ishe ni wa hasbi ya isan min an ƙadijtahattu na cewa kawai ni na yi ƙoƙari ne fi tabsiti hadhihi almaddati cikin shimfiɗa wannan madda din qadara taqati gwargwadon iko na gwargwadon iyawata shine qadara taqati gwargwadon iyawata fa in asabtu yace in na dace nayi daidai fa min fadlillahi to daga falala Allah ne wa rahmatihi da kuma rahamarsa wa in akhta'tu in kuma nayi kuskure fa min nafsi to daga kaina ne an wa as'alullaha ina roƙon Allah an yaghfira li ya gafarta mini wa an yanfa'a bihi kulla man qara'ahu kuma ya amfanar da dukkanin wanda ya karanta shi aw nazara fihi ko yayi duba yayi bincike cikin sa yace innahu ni'mal maula lalle ma dalla da majibincin al'amari wa ni'man nasir kuma ma dalla da mai taimako shine Allah da Allah mun gane to wannan shine tsarin littafin da malam ya yi bayanin yanda yake an gane a shiga cikin littafin eh ban ji ba eh an ce a bar shi <laughs> eh sai dai mu dan ƙara maimaitawa Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu shiga kitabun tahara kaga yana da cewa haka kaga dan karanta da muka ji abin zai ga kaga zai dan ja mu dan ji shauki kuma in kaga wani a gaba eh, in kaga wani abu a cikin littafin a gaba ba zai rikitar da kai ba da mun ana littafin yayi ma bayani tsarin an gane za mu ƙara maimaitawa kamar nan na ƙarshe ko tsaya mu faro daga farko malam ya ce wa fi zalika cikin haka salattu ma ya yali na shiga abin da ke biyowa an gane wa fi zalika shafi na biyar daga farkon karatu amma kawai zan karanto shi ne sardar kawai ba sai na tsaya bayani ba ai mun gane zai bayani da abin da ake nufi yace wa fi zalika yace wa fi sabili zalika yace a cikin hanyar haka salatu ma na bi ko na shiga abin da ke zuwa namba na ɗaya yace iqtasartu na takaitu ala ummahatil masail akan manya manyan mas'aloli allati waɗanda ta'zumul hajatu ilaiha buƙatuwa gare su ke girmama duna ghairiha banda wa'insu su min at na daga rassa allati waɗanda ya tulul maqam guri ke tsawo bil hadisi fiha da magana cikin su yace wala tahummu ghayra al-mutakhassis fi ilmi al-fiqh sa'annan kuma bata shafi wani wanda yayin takassusin cikin ilimin fiqh ba shi wanda ba ba ne to wa'annan mas'alolin ƙananan nan ba su shafe shi ba shi yasa sai ya tafi manyan wanda suka shafi kowa kenan kuma ya faɗi dalilin da ya sa bai tafi zuwa ga ƙananan ba ko saboda me sai gurin ya yi tsayi a yi ta magana cikin abu an gane to sai ya tafi main eh, point ɗin kenan ko shine bayanin da ya anan namba ya nabi yace jama'atul maddatul ilmiyatul muta'alliqata bil kitab yace jama'atul maddatul ilmiya yace na tattara madda ta ilimin al muta'alliqa wacce take da alaƙa bil kitabi da wannan littafi min al masadir al mu'tamada daga ginshikai ababen dogaro an gane daga ginshikai al mu'tamada waɗanda ake dogaro da su fil maliki cikin fiqhun malikiya irin su mudawwana ko kuma muwatta yace walam abta fi zalika ban taƙaitu ba cikin hakan zuwa ga manya-manyan masadir ɗin asalin manya-manyan littattafai na malikiya na farko-farko shine walam abta fi zalika ban taƙaitu ba cikin haka ala kitabin kan wani littafi bi ainihi da ainihinsa kawai shi shi kadai na yin bincike a ciki a ya ce bai taƙaita a littafi ɗaya ba ya ce min kutubil mazhabi daga cikin littattafai na mazhabin malikiya ɗin ya ce bal raja'atu bari dai na koma ne ila adadin zuwa ga wani adadi ghaira qalilin wanda ba kaɗan ba min al daga su manya-manyan littattafan an gane al na da wal hadisa da na yanzu sababbi yace wa zalika hakan yi ne irsan ne saboda kwaɗayi daga gare ni alal hukufi akan tsayuwa alama datil fiqhiyyati kan madda ta fiqhu fi jami'iha cikin dukkaninsu yace kama ushiru kamar yanda ina nuni kama ushiru kamar yanda nake nuni ila hadhihi masadir zuwa ga waɗannan masadir manya-manyan littattafan asali na littattafan fi ba'd al-ahayi cikin shashin wa'insu lokuta yana nuni nan wani zubin ya ce ma a cikin muwatta ne ko a cikin mudawwana ne an gane yace namba na uku yace ba'asa, ba'sa yace na kasa binciken ila iddati kutubi zuwa ga littattafai masu yawa wa abwabin da babobi da babuka wa aksartu na kuma yawaita minal anawi daga unwani unwani an shi ne kamar title ko za a ce ko title wata qasimat da kuma kashe-kashe ya yawaita da kakkasa abubuwa Ya ce wa kana lahadaku manfai ya kasance min wara'i ta bayan haka min wara zalika ta bayan hakan munfar ya kasance ta bayan hakan da yayi shine tashila ardil maddatil fiqhiyyati sauƙaƙa bujuro da madda ta fito wa tasbitaha da kuma tabbatar da ita fi zihinil ƙari'i a ƙwaƙwalwar mai karatu na hudu yace qasadtu yace nayi nufi fil usulubi cikin usulubin allazi takhruju fihi al-maddatu al-ilmiyyah wanda madda ta ilimi ke fitowa cikin salil kitabi ga shi wannan littafin na yi nufin alwuduha fil lafazi bayani karara cikin lafazi wal basta fil ibarati da shimfida da shimfiɗawa cikin zance an gane da shimfiɗawa cikin zance ya ce wa rubba ma hafastu ala alfazin fuka yake yawanci ma na kiyaye kan lafuza na malaman fito ya ce ma damat ma damat matuƙar waɗannan lafuza ɗin tafi bilgargi za su cika manufa min haifu suhulati ta ɓangaren sauƙi za su cika manufa za su sa a gane littafin wa ma'ana da kuma bayyanan ma ma'anar an gani? sai na biyar ce inda ikhtilafi ara'il mazhab yayin sassabawa na ra'ayoyin mazhaba din shine inda ikhtilafi ara'il mazhab yayin sassabawar ra'ayyuka na mazhabar yace azkurul mashhura min kawai zan ambaci mashhuri daga ciki in ra'ayoyin mazhaban malikiyan ma sun saba a cikin malikiyan ma ka san akwai Ki kila kakan iya samun zance biyu ko uku duk a cikin malikiya duk mazhaban malikiya ne amma wancan malami dan malikiya ya ce kaza wancan malami kuma in ka tattara duk zaka ce a mazhaban malikiya ke shi yasa zaka ji in kana karanta irin ko su iziya ko irin su risala ko muktasar zaka ji an ce alal mashhuri zaka ji an ce alal mashhuri to shi yasa to shi yace a cikin wannan littafin yace azkurul mashhura bi yace zai ambaci mashhuri daga cikin wannan ra'ayi yace au ma qama alayhi dalilu ko kuma wanda dalili ya tsayi a kansa akwai zancen da ya gini ne akan dalili ko akwai zancen da a'a babu dalili mai karfi ma akai yace warajjahu a'immatul mazhab kuma shugabanni na mazhabar suka rinjayar da shi wannan zancen kenan wannan ra'ayin yace mimman yu'tabaru qawluhum daga cikin wanda ake kula da zancensu ake lura da su wa yu'taddu bihi ake lissafi da shi kuma an gane akwai malamin da amalikiya in ya faɗi magana maganarsa ana izina da shi an gane ana kuma lissafawa da shi ana karɓarsa sai namba na shida ya ce ushiru fi ba'adul ahayi ya ce ushiru ya ce ina yin nuni fi ba'adul ahayi cikin shashin wa'insu lokuta ya ce ilar dalili zuwa ga dalili fi mashru'iyyatil ibadat cikin shar'ancin ibadodi ce. ina nuni cikin shashin waɗansu lokuta ilar dalili zuwa ga dalili ma fi mashru'iyatil ibada cikin shar'anta ibadodi aw wujubiha ko kuma wajabtin ibadodin duna iksarin ba tare da yawaitawa ba ba sai ya kawo dalili mai yawa ba ya kawo can ya kawo a shine duna iksarin yace hatta yartabita Musulmi. har musulmi ya haɗu yartabita ya kullu ya haɗu bi nususil kitabi was sunnati da nassoshi na alqur'ani da hadisi an gane yace allazaini waɗanda huma su su biyin imadu hadal bina'il mazhab su ne ginshiki imad kaga imadul masjid shine nan ko wannan fila an gane wannan shine fila shine kuma waɗanda su ne imadu hadal bina ilfiƙi su ne fila an gane na ginin wannan shi fitowa. an gane ya ce wafil fita ya ce cikin kullewa kuma cikin ƙarshe a ƙuni ina cewa in inni qad bazaltu ta juhudi yace hakika ne na shimfida matuƙar ƙoƙarina, na na baza matukar ƙoƙari na likai ya khurujal kitabu saboda littafin ya fito fi hada saubi a wannan tsari sahal mai sauƙi almuyassar abin sauƙaƙewa liyan tafi bihi kullu musulmin saboda dukkanin musulmi ya amfana da shi wala adda'il kamala yace kuma ba zan yi da a awacika ba nace na kan koma ya ce ba zan ba ya ce wa hasbi ya isan mini an qadi an qadijta hajtu cewa kawai na yi ƙoƙari ne fi tabusiti hadhihi maddati cikin shimfiɗa wannan maddar shine wa hasbi ya isan mini an kaga anni za a yi cewa anni kuma na ga uwa anni ne ma a wajen ko eh uwa akwai ya uku to shi ma yi wa hasbi ya isan mini ya ishe ni anni lallai ni qad ijtahadtu qadij tahattu yace haƙiƙa na yi ƙoƙari fi tabsiti hadhihi almaddati cikin shimfiɗa wannan maddar tabsit shine bayani an gane yace qadara taqati gurgurdan iyawana shine qadara taqati gurgurdan iyawana fa in asabtu in nayi daidai fa min fadlillahi to daga falala Allah ne wa ne da kuma rahamarsa wa in a akhata'tu in kuma na yi kuskure fa min nafsi to daga kaina ne kaga bai danganta wa Allah kaga wannan shi shine tauhidi dan manzon Allah yace wa sharru laysa Ya ce Allah sharri ba daga gare ka bane amma Allah shi ya halicce an gane amma a tauhidi an gane aladabi ba a jingina wa Allah shi yasa kaga da yazo wurin farala sai ya ce famin fadlillahi wa rahmati da ya zo kuma gurin tawaya sai ya ce famin nafsi haka kaga annabi ibrahim ko ai haka annabi ibrahim ya ce da ya lissafo an gane da ya lissafo shi ke ci da ni shi ke shayar da ni ko da ya zo gurin rashin lafiya sai ce wa iza maritu ko sai ce wa iza maritu wa ya shi kaga sai ce in ne rashin lafiya ko amma ai ba shi yake dora kansa ko amma sai ce wa iza maritu wa ya shi in ne rashin lafiya shi ke ban lafiya amma ai Allah ne ke dora haka kaga a cikin suratul jin hatta aljanun ma abin da suka ce سكت إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا أغبسي سكتر وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا هذا رسول يقول شر بس رينا الله رسول سكي بناء للمجنون سكتر وأنا لا ندري سكتر للي مو بمسني a sharru shi sharri ne urida aka nufata biman fil ardi ga waɗanda suke duniya aka nufata suka ce ba ce Allah ya nufata kaga urida aka nufata wa anna la nadri cewa lalle mu ba mu sani ba asharru shi sharri ne urida biman fil ardi aka nufata ga waɗanda suke duniya da suka zo gurin shirya sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangiji su ne ke fata su da shirya kaga sharri sai suka ce ake nufi amma ba su faɗi wanda yake a nufi to haka yake ladabi to shi yasa da ya zo nan sai ce fa in asabtu in nayi daidai da alkhairi ne sai ce fa min fadlillahi to daga fadlan Allah ne wa rahmati da kuma rahamarsa wa in akhata'tu in nayi kuskure bai ce faminan layi ba an gane kaga haka kuma haka ne kamar kisar annabi musa shi ma haka ya ce wa ma an sanihi ko illa an azkura kaga ai ai da ce Allah ya ce ba kowa ne ya mantar da ni ba face shaitan shi yasa idan ka zo kafa ce Allah ne ya mantar da ni sai ka ce shaitan ne ya mantar da ni an gane ka ce Allah ne mantar da ni ba shi yasa ya ce wa ma an sani? illa shaytanu an azkura yace ai shaytan ne ya mantar da ni na ta to kaga nan shi ma sai ya ce wa as'alullaha ina roƙon Allah an yaghfira li da ya gafarta mini wa an yanfa'a bihi kullaman qara'ahu kuma ya amfani dukkanin wanda ya karanta shi an gane auna zarafi ko ya bincike ko ya duba cikinsa innahu lallai shi Allah ni'mal maula madalla da majibincin al'amari ni'man nasir madalla da mai taimako shine Allah